im inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ko? 27 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda ya yi daidai da 24 ga watan Satamba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul akam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi wato muna nan cikin bayani akan azumi ko eh, yau za mu tashi an abi huraira radiyallahu anhu magana kafara na azumi na بسم الله الرحمن الرحيم الله an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce bainama nahnu ana nan muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga wani mutum ya zo masa qala eh, sai ce ya rasulullah sai ce na ya na sai ce ma naka malam yake baka na'am malam yace menene ya same ka mu a namun nuska din ma a halaka kak menene abin da ya halakar da kai qala waqa'tu ala imrati yace abin da yasa nace na halaka ya rasulullah na taki iyalai na ne a cikin ramadan ina azumin ramadan na taki iyalai na alhalin ina azumi wannan shine dalilin da yasa nace na halaka wa riwayati a cikin wata ruwaya na taki iyalai na a cikin ramadan na hallaka ya rasu وقال رسول shin wannan abin da ya aikata abin hallaka ne kuma abin hallaka bane abin hallaka ne kaga wanda ya aikata wannan sahabu manzon Allah ne sallallahu to malamai su ce za a ake cewa sahabbai ba ma'asumai ba ne. sahabbai ba su zama to ma'asumai daga kaba irin zunub da kuma saga'ir ba an gani ko za su iya fadawa cikin kaba'ira da kuma saga'ir amma suna da suna da wasu irin falala an gani ko da wasu irin sabiƙa wanda ke wajabtar da a gafarta musu abin da ya faru in ma ya faru har ma sun sabai akan gafarta musu abin da ba a gafarta mu wanda suka zo gabaninsu ba saboda dalilin nassin alkur'ani da yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al yi wa qatal ulaika a'zamu darajatan من الذين anfaqu من بعد وقاتلوا qatalu وعد الله الحسنى Allahu daga mutanen da suka fara yin gwagwarmaya ga musulunci suka taimaki musulunci su suka fara shan wahala kafin kowa ya sha wahala ana gafarta musu kuskuren da ba a gafarta mu wani innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lalle wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah kuma wa'annan da suka tattaro muhajirin suka taimaki addini sallaci ula'ika humul muminuna haka wa'annan su ne muminai na gaskiya to wa'annan muminai na gaskiya idan suka yi zanibi ba sallaci lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara ya kawo gafara na kira domin ya nuna ma girman wannan gafara suna da wani gafara mai girma da arziki mai girma arziki mai karamci shine aljanna saboda haka wannan bawan Allah ya ce na taki iyalai na a cikin Ramadan shi yasa na ce na halaka, sai annabi ya tabbatar da shi lalle abin da ka aikata fa halaka ne amma yana buƙatar me ka aikata abin da zai kankare maka wannan zunubai na'am wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa tajidu raqabatan tuqwa shin zaka iya samun wuya da zaka yanta za ka iya samun wuya da za ka yanta nan fa idan an ce wuya ba ana nufin mace bace A ana nufin za ka iya samun bawa da za ka yanta bawan nan namiji ne ko mace ya shiga cikin raka ba eh sai ce a gaskiya ban da shi ya rasulallah قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين shin kana iyawa kai azumi wata biyu a jere kenan ba za ka iya wancan ba ga wani nan hmm. al-mushakka tajlibu at-taysir yau ba za ka iya yanta wuya ba to biyu shin za ka iya ka azumi wata biyu a jere? ya ce ba iya ba a wata ruwaya ya rasulallah shin akwai abin da ya sanya hannun samu wannan musiba in ba ta hanyar yin azumin ba hmm. ai azumi ya janyo min wannan hmm. ina azumi na ramadan sai na ga mata ta ta ban sha'awa shine na afka mata to ya rasulullah ai azumi ne ya sa na fada cikin wannan kuskuren idan na ƙara yin azumi kila kuma a ƙara kwatawa hmm. an gane na'am to in ba za ka iya wannan ba al mushaqqa tajlibu taysir shin za ka samu daman ciyar da miskinai sittin? za ka iya ciyar da miskinai sittin? to wannan yana buƙatar ƙarfin aljuhu ne yanzu karanci abincin shinkafa nawa za ka mutum ya ƙoshi? ka ba shi abincin safe da abincin rana ɗari biyar a ah, so biyu ne kawai kamar da mai mutasa da wa saha in ta asha lahum wagadda in ka ba su abincin rana da abincin dare da abincin rana ko ka ba su abincin safe da abincin rana dari biyar dari biyar ya yi yanzu da ya wanda ba da ba sai ya ɗari to mu ce kaga ɗari shida nawa so sittin eh? ko kaga to kaga dubu sha takwas in kana da dubu sha takwas sai kai wannan kafara din misali ka ciyar da ainihin miskini ka ciyar da miskinai sittin na sai ce gaskiya ba ni da kuɗin da zan yi wannan abu ne wanda yake da alaƙa da kuɗi kuma ni ban da kuɗi talaka ne ni wala fa makasan annabi sallallahu alaihi wa sallam shine zai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dan zauna ko a wata ruwa sai annabi ya shiru wa bayna nahnu ala zalik fi kuti annabi sallallahu alaihi wa sallam yarqin bi arqin ana nan muna cikin wannan hali ana nan muna cikin wannan hali sai ga an zo ma annabi da wani kwando ko wani ainihin kwano wanda a cikin shi akwai dabino a ciki shi ne wani kwando ko wani kwano an zo ma da shi sai annabi ce ina wannan mai tambaya ne sai ce ya rasulallah ni ne mai tambaya gani nan sai annabi ce karbi wannan ka yi sadaka da shi karbi wannan ka yi sadaka da shi manzo Allah ya ce masa sai wannan mutumin sai ya ce ala afkara minni wane ne zan ba wannan sadaka din zan ba da shi ne ga wanda ya fi talauci ya rasu da kace in dauki wannan yin sadaka da shi waye zan ba afkara minni ne a gani zan dauki wannan abun ne in ba wanda ya fi talauci na'am na'am um to wallahi ma baina labataiha yace na rantse da Allah wallahi fa ma ahlu baitin a gane ko fa ma ahlu baitin aha waje ilaihi minni ma bai na ha Ya ce wallahi na rantse da Allah a gane ku hal hal baitu afkaro min ahal baiti a gane shi ne ke cewa wato shi akwai wani gida wanda ya fi talauci kamar gidana tsakanin duwatsu guda biyu na madina akwai wani gida wanda ya fi talauci kamar gidana kenan duk madina gaba ɗaya shi ya riga ya shaida ba talaka kamar shi to kuma sadaka ana ba talaka ne ya za a yi wanda ya fi kowa talauci kuma ya zo ya sadaka ga ga wani fadahikan nabi sallallahu alaihi wa sallam eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam sai yayi dariya hatta banat anyabu har ya zaman to hakoran shi sun bayyana annan yana daga cikin wuraren da manzon Allah yayi dariya har ga hakoran shi mafi yawan dariya manzon Allah murmushi ne amma ga wannan bawan Allah fa taimakon shi aka yi shi yayi laifi an taimake shi an bashi abu an ce ya sadaka da shi amma yana cewa ai babu wanda ya kai shi talauci abin da yake nufi shi ya yi laifin kuma shi za a ba abincin ya ci abin da yake nufi kenan sun makawala a tsirin ahlan sannan sai annabi ya ce ka ciyar da wannan abinci ga iyalanka alharra al'ard tarkabu ha hijara sud shi harra tsauni ƙasa ne wanda baƙaƙen dutse ke hawa kan shi ƙasa ne wanda baƙaƙen dutse duwatsu ke hawa kan shi kun fahimci wannan ko kaga wannan hadisi wato ya karantar da mu abubuwa da dama farko ya karantar da mu haramcin mutum idan yana azumin ramadan ya yi alaƙa da iyalansa haramun ne idan mutum yana azumi ya zo ya yi alaƙa da iyalansa ba daidai ba ne kuskure ne mai girman gaske an gane kuma yana nuna mana wato sauƙi na shari'a lura da halin mukallaf shari'a yana ma hukunci ne gwargwadon ƙarfinka da abin da ya fi ƙarfinka la kallifin lahu nafsan illa ha kaga wannan bawan Allah ya saki iyalansa cikin Ramadan laifi ne ya aikata da yanzu ya gaya wa manzo Allah sai annabi ce to laifi kai amma kafara ka yi Ta ya rasulullah wani kafara ne sai manzan Allah ya gaya mai kafara na farko ya yanta wuya ce ba zai iya ba to tunda ba za ka iya ba fala wajiba ma al'ajaz shari'a ta yabe ma sannan kuma sai me sai kuma kai azumi 60 sannan sai me wato duk da aka gaya mai komai ce ba zai iya ba na uku aka ce yace ya ciyar da miskinai 60 kaga yace to ai ai duk an ce ciyar da miskinai to ai ba wanda ya kai ni talauci ai ni ya kamata a ba kaga nan wajen yana nuna sauki na shari'a lura da halin mukallaf kafin a bashi fatawa ba za a bashi fatawa da ya fi karfin shi ba an gane wani ku sannan manzo Allah a nan wajen bai zargi wannan mai zunubin ba abinda mutum ya aikata laifi ne mutum ya taki matan shi a ramadan laifi ne manzo Allah bai zage shi ba saboda dalili ai mutumin ya kawo kanshi ne idan mutum ya yi laifi kuma ya kawo kanshi ya yi nadama a nan wajen kaga shi sa sai manzo Allah ya kyale shi sannan kuma malamai sun ce a wannan hadisi ya halatta mutum ya rantse ko ba a nemi ya rantse ba za ka iya rantsuwa ko da ba a nemi ka rantse ba to wannan bawan Allah ya rantse shi da kanshi a gane ku ya ce wallahi ya rasulullah babu wasu mutanen gida da suka fi talauci gaba mutanen gida na. an fahimci wannan ai sai da ma ya rantsi babu wasu mutanen gida da suka fi talauci gaba mutanen gida ka ga nan wajen ya rantse ba tare da an ce ya rantsi ba idan bukata ya taso na rantsuwa din yawwa wato kuma mutum zai iya rantsuwa ga abin da yake rinjaye ga zatansa yana ganin ga mafi rinjayen zato haka al'amarin yake an gane wannan ko kaga wannan abu ga mafi rinjayen zato mutum na iya rantsuwa kuma ya halatta mutum ya siffanta kanshi da tsananin talauci ce wallahi ni talaka ne putik ya halatta in ya kasance da gaske yake kuma ya zamanto da sharaɗin bai yi haka don nuna fushi akan abin da Allah ya mai ba ba wai ya faɗa ba ne don yana fushi da Allah da yi shi talaka a gane akwai mutumin da za ga yana maganar talauci ni Kaɗai kawai Allah ya talautar da ni wato yana fushi da Allah da ya kaddara mai talauci na yana raki to inda mutum ya yi dan raki ne haramun ne amma wannan ya yi bayani ne ko tsakanin shi da Allah ba ya faɗa bane dan yana fushi da kaddaran Allah to wannan ba matsala bane misali kuma wannan yana karantar da mu kyakkyawan ɗabi'a na manzo Allah da kuma faɗin kirjin shi Yadda mai laifi zai kawo matsalan shi manzo Allah ya saurare shi kuma ya kwaranye mai ainihin matsalolinsa daidai gwargwado a gani kuma yana nuna mana yadda sahabbai suke sha'awar zama da manzon Allah dan su mai dan su kwaso ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u daga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi wato shine asali dangane da abin da ya shafi kafara na mutumin da ya taki iyalansa malamai sun tattauna dangane da wannan malamai suna ganin wajabcin kafara ga wanda ya taki matan shi da gangan wannan kaulan wahidan idan mutum ya taki matan shi da gangan kafara ya hau kanshi kama ya hukunci mutumin da da mantuwa ne ba idan da mantuwa ne ya taki matan shi ya manta cewa wannan rana ramadan kawai sha'awun matan shi ya kama shi zai take ta to yaya an gane ko ima akwai daga cikin malamai masu ganin za a iya yin uzuri idan mutum ya ci abinci da mantuwa amma fa jima'i ya zai mutum ya manta har ya saki iyalan shi yana ramadan imamu ahmad yana ganin haka cewa maganan mantuwa dangane da jima'i bai taso ba an gani dole ne mutumin da ya taki iyalansa da mantuwa shi ma dole ne sai ya yi kafara inda ahmad amma sauran malamai suka ce in injuwa ba wani maganar fara. to shin kuma wannan kafara din wai wajibi ne in dai mutum ya taki matar shi kafaran wajibi ne ala tafiyar ne ko ala tartib shin kafaran an ba mutum zaɓi ne ya zaɓi wanda ya ga zai iya ko kuma ana so ne a yi kafaran a jere to malamai sun tattauna akwai masu ganin kafaran ala tafiyar ne mutum ya zaɓa tsakanin yan tawiya da kuma yin azumi sittin da kuma ciyarwa yan tawiya da kuma yin azumi sittin da ciyarwa wasu ce a ala tartib ne ba sai tambayin da aka yi wa manzo Allah an yi mai ne ala tartib annabi ya mai ne ala tartib hal tastadi wa anta suma shahrayn mutatabi'ain Tambaya farko kenan hmm. alila ala fa hal tajidu in aba 60 miskinan alila A gano wannan ku ga sai da manzo Allah ya mai wannan tambayoyi hal tajidu raqabatu utiquha shine farko kana da wuyan da zaka yanta shin za ka iya azumi biyu a wata biyu a jere shin za ka iya ce da miskinai sittin a jere aka mai tambayi aka mai ɗaya bayan ɗaya ta ce dole ne sai dai a jerance A gani? amma imamu na malik da imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu ya tafi ila annahu ma ala takhyir so an ba mutum zaɓi ne ka zaɓa daga cikin uku na tsakanin yan tawiya da kuma azumi sittin da ciyarwa ka zaɓa ga wanda ya fi ma sauki an gane ku wato saboda abin da ya zo cikin bukhari da muslim daga hadisin abu huraira annabi ya ce abu na cewa an da rajulan aftara fi ramadan fa amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira lallai wani mutum aftara ya karya azumi a cikin ramadan sai annabi ya umarce shi yayi kafara da yan tawiya da ita kiraka ba aw ta bi aini. ko azumin wata biyu a jere au idami 60 miskina ko ciyar da miskinai 60 wa aujaba takhirahu sai amfani da au au au au wannan au din na takhiri ne ai yayi wannan ko wannan ko wancan amma jumhur na malamai kamar imamu shafi'i da abu hanifa da kuma abin da ya shahara daga mazhaba imamu ahmad da sufyanu thauri da imamu al-auza'i sun tafi akan cewa ala tartib ne sun kafa hujja da wannan hadisi da muka kafa hujja da shi hadisin nan na farko da makaranta suka sanya hadisin takhir mujmalan suka ce hadisin takhir ya zo mujmal an gane ku suka ce hadisin tartibi ne bayanin wannan ijmalin saboda a yi aiki da hadisan gaba daya an gane ku amma kuma ka duba a ai maganan maganan ainihin tartibin tambaya manzo Allah yayi zaka iya yin kaza annabi ne ya gaya mai abubuwa ne da ake kama ya ce ne akwai kafara guda uku wanne ne zaka iya yi kuma inda akwai kafara guda uku kaza wanda zaka iya yi wannan summa din ba yana nuna wai in ba zaka iya wannan ba lalle sai wannan a'a tambaya manzo Allah yayin menene zaka iya yin kaza ba zaka iya ba to akwai wani in ba zaka iya ba akwai wani wannan baya nuni akan wajabcin wannan tartibi shin tartibin wajibi ne yana buƙatar nasi tunda manzo Allah ba umarni ya bashi ba ya bashi amsa ne in zaka iya yin ka yi in ba za ka iya bayi wannan in ba za ka iya bayi wannan an gane ku? Ah. to kaga wannan kenan shine mazhaban su Imam Ahmad gaskiya mazhaban su Malik da ɗaya daga cikin ruwayan Ahmad din nan yafi karfi cewa takhiri ne to malamai sun yi sabani kafara yana faduwa in mutum ya gajiya ga kafara ya hau kan mutum ya zama to a mutum ba zai iya yanta wuya ba don bai da kuɗi ba zai iya azumi sittin ba saboda yana da ulcer chronic sannan kuma ba zai iya ciyar da miskinai sittin ba don talaka ne fito shi ma yana buƙatar taimako kaga an ce fala wajiba ma al'ajaz to shin kafara yana faduwa tare da gajiyawa wannan shine abin da ya shahara daga imamu ahmad imamu ahmad na ganin idan mutum ya gajiya kafara ya faɗi kamar wannan mutumin ai mutumin ya kasa yi sai annabi ya bashi ma ya je ciyar da iyalansa shine ɗaya daga cikin ƙauli na imamu shafi'i dan manzo Allah ya yi rangwame ga wannan mutumin ya ciyar da dabino ga iyalansa da ya kasance kafaran a gare shi wajibi ne da manzo Allah ba zai halatta mai wannan ba amma ra'ayin jumhur ba suna ganin wai baya faduwa da talauci suka ce babu a cikin hadisin abin da yake nuni akan haka zahirin shi wato baya faduwa domin shi da ya tambaye shi game da abin da ya fi wannan ƙasa na kafara shine ciyarwa a gane mutumin ya tambaya annabi ya ce za ka iya yace ba zan samu ba sai annabi ya shiru manzo Allah bai ce to wuyanka ya kubuta ba to asali wannan kafara yana nan a gane wato kiyasin malamai kuma sun kiyasin kafarin nan akan sauran kafarori da basu sukan da ake bin mutum cewa baya faduwa da talauci amma muka duba zahirin hadisi da manzo Allah ya rangwame ga wannan bawan Allah ya nuna kamar ya faɗi to wasu malamai suna cewa lalle bai kafara to ya guji mai kafara in wani yama idan mun dauka bai yi ba sai wani yama kafaran yayi kaga in mutum ba shi da wani da kafara wani na iya dauke maka kana da kafara ne eh to bari sai ma abinci in baka zaka ciyar kaga manzo Allah ya dauke mishi wannan kafara ya bayar an gano wannan ya halatta kan to yanzu tambaya a nan wajen kafara ana yin shi ne don me ana yin kafara ne don saduwa kawai ko kuma in mutum ya keta alfarman azumi a ya keta alfarman watan ramadan ta hanyar cin abinci ko wani abu bai kawo kafara imamu jabi ya ce abin da ke kawo kafara shine saduwa kawai in mutum ya ci abinci da gangan a cikin ramadan ya yi laifi mai girma amma azumi ɗaya zai rama mazaban shafi'i imamu shafi sai ya duba keta alfarmar ramadan idan mutum ya keta alfarmar ramadan ta hanyar cin abinci da gangan ko saduwa da gangan zai yi kafara an gane wannan ko Allah yana maganin cewa ɗan adam wato azumi na wani saboda dan adam ya bar cin abinci min ajali ya bar cin abinci saboda ni ya bar sha'awansa taraka shahawatahu wa ta'amahu min ajali ya bar abincinsa da kuma ya bar sha'awarsa da abinci saboda ni a shi kenan azumi barin ci da sha da jima'i to saboda haka idan mutum ya keta alfarman ya zo ya ci abinci da gangan ko ya jima'i da gangan a wajen imamuna malik da sauran jumhur azumin shi zai kafara ne amma idan har ya zama to ba da gangan bane to ba kafara akan shi to me za mu ce akan wannan shin jima'i ne kawai ake ka kafara kowa da cin abinci imam malik abin da ya duba keta alfarma shi kuma imam shafi ya duba kawai jima'i ce kawai jima'i ne a tsaya kan jima'i domin shine abin da ya bayyana al'asalu bara'atu zimma min al-huquqi wal wajibat illa bi dalil asali wuyan mutum ya kubuta daga duk wani haƙƙi da wajibi sai dai akwai dalili wani mutum ba shi da iko ya daura ma abin da Allah bai daura ma ba shi akwai wani nafsi da aka nuna idan mutum ya ci abinci da gangan zai kafara ba yi ba sai dai kiyasi imam malik ya yi kiyasi ya duba wato keta alfarmar ramadan a nan wajen cin abinci an ce da gangan ce kafara to idan mutum ya janyo amai da gangan ba amma babu wani malami da ya ce duk wanda ya janyo amai da gangan zai kafara babu wanda ya ce haka an ce kaga shigan abincin da gangan ya wajabta kafara to fitan abincin da gangan fa an gani to zaka tunda dai har fitan abincin da gangan an ce kawai mutum zai rama ɗaya ne to kuma an mutum ya ci abincin da gangan zai rama ɗaya kuma ya ta istighfari yayi laifi an gani shine mazhaba na Imam Shafi'i kuma shine mazhaba wanda zahiri na hadisin shi wancan kiyasi ne na maganin cin abinci da saboda haka dole ne sai an duba shi Allahu alam eh tsaya nan na'am wannan fatawayin a yanzu haka da mutum zai abin da ka fara ta kansa kuma zai da abin kan kuriya ko abin ko azumi ko kuma abin cewa kuma tsakanin an ga Allah bai da shi din ka fada kan shi in dai zama to bai da shi to ka fada kan shi an yafe mishi eh ba ku ba bai kibanta ga mutum ba hmm. kamar ga kan kono mutum da shi aka bashi aka bashi aka bashi zai kai level da shi ma zai iya bayarwa ko to amma bayarwa ba dai wannan ba ko sai dai shekara mai zuwa eh, lokaci ya riga ya wuce ai insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك